يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل مهدشة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا شين درسي متعجيدة من سنة الشدة في تبليتات الإمام البخاري من كتابات الرواق التي تسمى الأدب المفرد muna roƙon Allah ya sa gafara da rahama za mu karanta da kuma sharhi akan hadisi na 704 zuwa hadisi na 706 da shafi na 228 insha Allah wannan darasin yana dauke da bayani akan lokacin amsar addu'a da yake ranakun laraba a ranakun laraba akwai wani lokaci da allah maɗaukaki yake karɓar addu'a bai nisa'atul ijaba yau mil arbi'a حدثنا إبراهيم بن المنذر الهلالي قال حدثنا سفيان بن حمزة الأسلمي قال حدثني كثير بن زيد الأسلمي عن عبد الرحمن بن كعب الأنصاري حديث عبد الرحمن بن كعب قال يسي سمعت جابر بن عبد الله ناجي جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر ينبال الأباري yace da rasulullahi fi hadha almasjid manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a a wannan masallaci wato a garin Madina ke sai kira sunan shi masjidil fath haka ake kira sunan masallaci masjidil fath wato masallaci yana daga cikin masallatai da suke garin Madina yana da sunaye kamar guda uku ana kiran shi masjidul fathi masjidul ahshadi da kuma al-masjidul a'la waɗannan sunaye guda uku dinnan masallaci guda ne akwai sharhin al'adabin mufrad da ake kira fadlullah samad fi tawdih al'adabin mufrad hadisi na biyu shafin 174 ذلك الذي هو المرتفع على كبعات من جبل شلع في المغرب أقي ونبتدو أقي ونصوني لإنك جاء المدينة أنا جلسي صبر ينا ينا جاء المدينة فأجتم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ونبتدو الدعاء kuma akwai masallaci a wurin wanda har zuwa yau ana karanta masjid al-fathi yusadu ilayhi bi darjatayn shimaliya wa sharqiyya masallacin yana sama saboda haka dole sai an hau matakala yana cewa ta arewa ta gabas da arewa wa huwa al-murad min masjid al-fath inda al-itlaq wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a a wannan masallaci لكن مش مصديد الفتح لا يوم الدعاء يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الاربعاء لا يوم الدعاء اراد جنن رانا الثلاثة ثم رانا الاربعاء فاستجيب له في أكا أمسى مع النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء رساء بين الصلاتين أتكان صلوا لي من يوم الأربعاء a tsakanin salloli guda biyu na ranar laraba kaga jabir ya ba labari wani abu da ya abu da annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yi addu'a ya faɗi gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a nan ya jera kwanaki guda kwanaki uku yana addu'a litinin talata laraba amma Allah ya amsa masa addu'arsa a ranar laraba ولم ينسل بأمر شيني قال جابر sai jabir ya ce saboda haka walam yansil bi amrun babu wani al'amari da ya taba saukowa gare ni muhimmin wani al'amari muhimmi ga ibon wato shadidu wani al'amari mai tsanani muhimmi da ya sauka gare ni illa ta wakaitu tilka sa'a face na yi ƙoƙarin kiyaye wannan lokacin daidai wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya amsa masa addu'a ni ma sai ina kiyaye daidai wannan lokaci idan wani al'amari muhimmi mai tsanani ya sauko gare ni sai roƙi Allah a daidai wannan lokaci ibn al-ashir al-litab an-nihayat fi gharib al-hadith wal asar a juz'i na biyar shafi gari da sittin da ya ce abinda ake cewa ka kawakaitu shay'a atawaffahu tawaffiyan idza qasadtu ilayhi ko da ya yace illa tawaffaitu tilka sa'a face na doshi na yi nufin wannan lokaci wato idan wani abu ya tsananta ga jabir jabir yana da wata bukata da ta same shi bukata mai tsanani yana so ya roƙi allah game da wannan bukata jabir ke sai in doshi wannan lokaci kasattu ilai shine tawaffaitu tilka sa'ati wato sai in doshi wannan lokaci in roki Allah daidai wannan lokaci fa da'awtu Allah fi sai in roki Allah game da wannan abin da ya sauko gare ni bayin salataini a tsakanin salloli guda to waɗannan salloli kenan ya faɗa mana ranar ita ce ranar laraba ya ce tsakanin salloli guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah wato Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa shi الشيخ حسين العوايشة لتابع شرح صحيح الأدب الجزء الذي شاف هنا تريد أكل تمانين يجوز أن نصفه له ودايو سنة الظهر والعصر فكان صلر أزهر دل عصر كران الله ربا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله الله يا أنسى مصر فهو ذاك جاهد سينا كيائي idan yana da bukata sai ya nemi sai ya roƙi Allah tsakanin sallar azhar da la'asar ta ranar laraba saboda ya kawo a wasu riwayoyin hadisi kuma yana da musulun imam muhammad da kuma tabakatun kumra na ibn sa'ad yana mutum da farko shafin saba'in da hudu bayanin sa ya zo a cikin sharhin al'adar mufrad wanda ake kira rashul barat na shekh lukman assalam yana shafin 392 ya ce yau mal'arbi'a wato ranar laraba fi tilkar sa'aci a daidai wannan lokacin fada autullaha wato ya ce fada autullaha fi ibaina salatin yau mal'arbi'a sai roƙi allah game da wannan abu da ya soko gare tsakanin salloli guda biyu wato sallar asahar da lasa yau mal'arbi'a a ranar laraba fi tilka sha'ati a daidai wannan lokacin idan har na yi illa arful ba ce sai na ga sai na san Allah ya amsa ni wato tunda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya amsa masa wannan addu'a Jabir sai fahimta shaka shi idan yana da bukata ya roƙi Allah a daidai wannan lokacin saboda haka idan al'amari ya farko gare shi Jabir sai ya jira Laraba tsakanin azhar da la'asa jabir ya ce idan dai har na roƙi Allah illa arabtul ijaba zan san cewa Allah ya amsa ni kaga ya tabbatar shi ma yana samun ijaba kenan idan ya roƙi Allah daidai wannan lokaci wannan hadisin yana al-musnad al-imam Ahmad yana mujallal da shafin gari uku da kalatin har yanzu ya zama min tariqi Abdurrahman bin Ka'b bin Malik wanda ya kawo hadisin anan shi ya rawaito shi daga jabir a littafin al-muslim rahman bin ka'ab ya ce haddasa ni jabiru jabir ya ban labari wato ya ani ibn abdullah ya ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam da an fi masjidin fathi salasa wanda shi ne hadisin al-imam muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a masallacin al-fathu na kwanaki uku sai ya kirga su yawon isnani da yawon sulasha'i da yawon arbi'a ranar litinin ran talata ran larata ke jagare ce fastuji ba lahu yawon arbi'a bai na salatin sai allah ya amshi addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar laraba a tsakanin salloli guda fa'urifar bishiru fi wajen sai aka gane albishir a fuskar manzon Allah wato aka ga alamar albishir a fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun ga alama annabi ya je da cikin farin ciki saboda ya tabbatar Allah ya mishi addu'a jabir ya ce to falan yanshid bi amrun muhimmun galizun galizun sabani ne ya anan ga'ibun babu wani al'amari wanda ya taɓa sokowa gare ni al'amari mai kauri al'amari mai tsanani illa ka wa kai tilka sa'a ba ce na doshi wannan lokacin fa ad'u ha, sai in roƙi Allah a cikin wannan lokacin fa a'rifu ijaba kuma sai ina ganewa Allah ya ci addu'a ta hadisin yana littafin al-Imam al-Bazzar haka ne ibn Abdul ya kawo shi a littafin at-Tamhid da isnadin da ya zama cikin al-Adab al-Mufrad هنا مجدد لهم شاد ترى شافيا جديد فكان الإمام في الشعب الإيمان هنا حديثي حديثنا دبو فدا عيدة فصدعين بحيث وما حديثي هنا بكاتنا مسؤولي ولا شدا قادم فمت هنا بكاتنا بياني أكون مسؤولي ولا شدا مسألة فرقو وتوين ده أبنى أو تشيني kafirai sun haɗa kai don su ga bayan musulunci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an yakin badar yakin al'ubur manzon Allah duk yana yana tsallakewa sai suka ga ya kamata su haɗa ƙarfi su ga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da musulunci gaba ɗaya, wanda shine dalilin gaswatul khandaq yakin da ake kira yakin al-khandaq wanda aka yi shi a shekara ta biyar a watan shawwa watan karamar sallah shekara ta biyar daga hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake kira yakin al-sallah eh, littafin alhawi alhawi kabir malamin ya ce ijtima'a quraishin fi arba'ati alatin ƙorashawa suka haɗa mayaka dubu hudu fihim salatu mi'ati farsa daga cikin mayaka dubu hudu din nan akwai mutum ɗari uku duk suna da dawakai wato a wannan zamani idan aka ce akwai dawakai in za a tafi yaƙi to yaƙin an masa shi wa alkun wa kansu mi'ati ba'irin sannan akwai rakuma dubu da ɗari biyar akwai dawakai ɗari uku akwai rakuma dubu da ɗari biyar shawa su kaɗai an samu sojoji dubu hudu wanda abu sufiyan bin harbin shi ne shagorin wasu dabu dabu arab kuma suka wato suka nemi larabawa duk su ba da su. saboda haka sai aka samu kabilu da yawa waɗanda suka ba da haɗin kai suka turo taimakon فجاءهم الأحزاب من القبائل حتى استكملوا عشرة آلاف su dai shawa dubu hudu ne amma sai da aka samu dubu shida daga sauran kabilu wanda adadin ya haɗe ya zama dubu goma kabilu daban-daban waɗanda duk sun ba da haɗin kai hatta daga yahudawan majina an samu gwamnan da biyar waɗanda su ma sun ba da nasu gudunmawa saboda aka sun gaba madina suka yi wa madina ƙawanya suka zagaye ta wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ma'a min al-muslimin shi fa annabi da musulmai a wannan lokaci shalasatu ala fi rajuli mutum dubu uku ne a dubu goma ta shi fada da mutum dubu uku kuma an riga an kawo har madina a ga wannan sai dai taimakon allah kawai wanda kawun yadda suka yi wa madina ya ɗauki shaci uku sati uku suna zagaye da garin madina to kafin nan salmanin farisi ya ba da shawarar a tona wani babban rami wanda za a zagaye garin madina da shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan shawara fa ajma'atul muslimun wa hafaru saboda kan musulmai suka haɗu aka tona wannan rami kuma a duk sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbai ana tona ana ana jidon kasa ana ana fitarwa da annabi yana tare da su sai da suka samu kwanaki shida ana wannan tona haka aka tona rani jewayen madina saboda kada sojojin su samu damar hutowa da sun iso wannan rani zai dakatar da su haka ɗebi mata da yara aka ɗora su akan tsaunuka saboda haka anan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya wannan addu'a din kuma da jabiri ke faɗa wannan lokacin ne mazan Allah ya addu'a kaga al'amari ya tsananta ga annabi da musulmai ana neman taimakon Allah saboda haka annabi ya jera kwanaki uku yana roƙon Allah sai a ranar laraba Allah ya amshi addu'a sai aka ga fuskar mazan Allah tana murmushi saboda haka hankalin sahabbai ya kwanta Musulmi suna albishir duk inda ka ga musulmi yana albishir Allah ya aiko mana wato alama za mu samu nasara suna cewa alhamdulillah da sadikin wannan Allah ya ce musu Allah ya yi alkawari zai ba mu nasara sai musulmai na cewa mune wa Allah godiya saboda wannan alkawari na gaskiya da ya zo gare mu wa adana nasara ba'da al bayan ma cewar wannan yakin musulmai za su ci nasara har ma allah ya tsara musu da cewar daular farisa da rum ma za ku yi nasara wanda su ne mafi karfin dauloli a duniya a wani lokaci wannan kalma ta sa musulmi suna ta farin ciki sai munafikai kuma suka zaga suna cewa Allah ta kuma yanzu ba ku mamaki munafikai suka da dama suna cikin musulmai amma ba wai da zukatan su ba ko da ka idan sun kan matsa sun hasu da juna ce haka ah, mamakin muhammadu ga kakire sun yanzu ko ba haya mutum ba iya zuwa yanzu yana cewa wai daular fari su ma domin za mu samu mu kwaci kanmu yanzu ma ina ake magana daular fari sa mu ji muna Ya yi da kuma batil yana muku alƙawarin karya. wa kuma annahu yushiru min yathrib yana ba ku labari wai yana nan madina gashi yana hangen yana hangen da wato fadar kisra da fadar kaisar yana hangi daga nan madina wa anna hatta lakum cewa za ku za ku samu nasara wa antum inna ma tahkiruna fandaqa min al-farad idan gaskiya ne da yasa kuke tona rami za ku zagaye madina ai da ba za ku tona ba ku zama haka la tastati'una an tabrudu lil kitabi ai kuna tona rami ne don ba za ku iya fita ai ba za ku iya tunkarar kafirai ai fito na fito ba ne Allah ya saukar da suratul ahzab ba da yanta aya ta goma sha wa iz yaqulu al munafiquna wal na fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura lokacin da munafikai da waɗanda cikin zukatansu akwai ciwo suke cewa alkawarin da Allah da manzo suka yi mana duro da mu kai. Akwai waɗanda sun ba da labari wanda kuma labarin alimamu Yudi ya ce isnadinsa yana da kyau haka na alimamu haifami cikin majma'u zawa'i yana jubi'in shi da shafin gari talatin da ɗaya inda za ka samu labarin yana da tsawo siratu ibn hisham yana jubi'i na shafin gari biyu da goma sha hudu malamai da yawa sun kawo labarin yakin alhanda a tafsirinsu kamar alimamu razi kamar tafsirin alimamu abu sai ruhun bayan eh, ibn shi ne wanda bai kawo labarin ba a cikin tafsirin shi amma akasarin malaman tafsiri duk sun yi bayanin labarin abin da ya auku a yakin alkandar kamar misali alimam imam qurtubi in ka dubi fassaran aya ta 22 ta suratul ahzab a tafsirinsa. sa al-jami' li ahkam al-qur'an yana goma mujallad 10 wato yana fassara inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walamma ra'al mu'minuna al a lokacin da muminai suka hangi rundunonin kafirai sun iso kalu sai suna cewa haza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan ba shi ne abinda Allah da manzansa suka yi mana alkawari wa sadaqa Allahu wa rasuluhu kuma Allah da manzansa sun yi gaskiya wa ma zadahum illa imanin wa taslima mutuwar kafiran bai kara musu komai ba face daɗin imani da kuma mika wuya ga hukuncin Allah saboda haka yasa ba za ka samu mutane kamar sahabban manzon Allah saboda ƙarfin imaninsu da maganar manzon Allah abinda Allah ya faɗa musu abinda Allah ya faɗa sun gaskanta abinda annabi ya faɗa sun yarda shine Allah ya saukar da wannan aya a matsayin shaida shi da kansa yana tabbatarwa ma zadahum illa imanan wa taslima zuwan ba. Zuwan kafire bai kara wa musulmai komai ba sai daɗin imani da daɗin mika wuya ga hukuncin Allah kaga munafikai in sun ga kafiran sun taho da yawa sun kai mutum dubu goma an zagaye madina ga makamai iri-iri an kada su zai tashi amma musulmai ba sai ya kara musu imani da miƙa wuya ga hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala akwai hadisin amru bin auf al-muzani wanda ya ce, yake khataba rasulullah ta amadu kirat al-hazab manzon Allah ya yi ba. Ya ce huduba yace masahabbai akhbarani jibril alaihi salam bayan addu'ar da yayi da aka samu Ya ce malaika jibril ya ban labari anna ummati zahiratun alaiha lallai al'umma ta za su yi nasara za su yi nasara wato akan manyan daulodin duniya mala'ika jibril ya zo ya gaya ne kamar wato wasurul hira madadin na kisra da daula ta rumawa duka mala'ika jibril ya zai ce ma'anin sallallahu alaihi wasallam ya rasu lalla. musulmai za su samu nasara akan waɗancan manyan dauloli sai ma ba Allah ya ce fa abshiru bin nasri don haka albishirinku da nasara saboda haka sai musulmai suka yi ta ambishar da juna suna cewa alhamdulillah mau'idu sadiqin mau'idu sadiqin id wa'adana bil nasr ba'da al hasr gashi Allah ya mana alƙawari za mu samu nasara bayan an mana kawanya maimakon hankalin mu ya tashi sai Allah yana mana alƙawarin nasara na ta gaba fa qala'at al ahzab manzon Allah yana gama huduba sai ga rundunonin sun iso manzon Allah yana gamawa gashi sun iso ne sai musulmai suke cewa ah, a haza ma wa'adan na zahuwa rasulu ga fa da Allah da mazu suke mana alƙawari gashi na hasulu walam mashtadda al-amru ala lokacin da al'amari ya tsananta shine mazan Allah ya addu'a wato ya roki Allah tabaraka wa ta'ala kama alaihi salam ala kallil ladhi alaihi masjidul fath ba wai akwai masallaci bane a lokacin a lokacin babu masallaci a lokacin tudu ne kawai zan Allah ya hau wannan zan sauri ya yi addu'a kuma ya yi wannan addu'a na kwanaki kamar yadda yau cikin hadisin jabir daidai inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan addu'a shi ake ce ma masjidul fatih saboda daga baya an gina masallaci kuma akan kira shi masjidul ahzab ko masjidul a'la wa tawaqqa ma wa'adahu Allah min an-nasr bayan wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wato nasaran da Allah ya alƙawari zai tabbata Allah zai ba shi nasara wannan eh, labarin yana fiqh sirah eh, yana fikin sira shi ne hadisi na 296 sahihu fikin sira yana hadisin yana da rauni eh, amma wato yadda labarin ya kawo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an tona rami manzon Allah ya yi jawabi ga sahabbai manzon Allah ya yi addu'a duk wannan ya inganta wanda hadisin yana sahih bukhari kitabur riqab babu la aisha illa aishul akhirah shine hadisi na 4100 kuma yana bayanin sa yana akwai littafin ma da aka rubuta da ake kira al-masajid sab'a wadanda suke garin madina littafin abu jabir bin muhammad al-ansari yana kuma dalailun nubuwa na imamu baihaqi saboda yana daga cikin labarai da suke tabbatar da mu'jizar manzon Allah saboda haka liman baƙi ya saka wannan labari cikin dalailun nubuwa dalilai da suke tabbatar da annabi Muhammad annabin gaskiya ne ga abin da ya faɗa kuma ya tabbata ya dinga kirga su a cikin littafin shine sunan littafin dalailun nubuwa eh, juzu'i na uku shafi na 434 kuma yana kitabun musamman na ibn abi shayba mujallal 146 yana cewa akbarana musa bin ubaida ya kawo hadisin umar bin hakam al-ansari musa bin ubaida ya ce na tambaye shi shin hal salla rasulullah fi masjid al-fath shin manzo Allah ya yi salla ne a wannan masallacin alladhi yuqalu lahu masjid al-ahzab masjidul Fati wanda aka kira shi masjidul ahzabi shin annabi yayi sallah sai wannan yace lam yusalli fihi annabi bai sallah a wurin ba wato addu'a ne addu'a kawai annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yayi addu'a a yakin Uhud har ma al-imam eh, ibn abi shayba ya kawo addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa kana min du'a'i Allahumma lakal hamdu لا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت yana cewa ya Allah ya gona gare ka babu mai shiryar da wanda ka hukunta bata gare shi kuma babu mai batar da wanda ka hukunta shirya gare shi wala hina liman akramta babu mai iya wulakanta wanda ka daraja shi wala mukrima liman ahanta kuma babu mai iya daraja wanda ka hukunta kaskanci gare shi wala nasira liman kazalta babu mai taimako ga wanda ka yi wati da shi wanda ka ki taimaka masa wala qazila liman nasarta wanda ko ka shi nasara to bayan da za a iya samu kaskanci wala mu'izza liman azlalta babu mai ɗaukaka matukar ka hukunta kaskanci gare shi wala musilla liman a'azasta wanda ka dauka shi bai samun kaskanci wala razika liman haramta wanda ka haramta masa arziki babu mai iya bashi wala wala harima liman rafatta kuma babu mai hana mutumin da ka hukunta arziki gare shi wala mani liman a'ataita babu mai hana wanda kai masa kyauta wala mu'ti liman mana'ta kuma babu mai iya bama wanda ka hana wala rafi aliman kafatta babu mai iya daga wanda ka saukar da shi wala khatiba liman rafa'ta kuma babu mai iya saukar da wanda ka daga wala satira liman karafta babu mai iya sutura ga wanda ka tozarta shi wala kharika liman sutarta kuma wanda ka yi ma sutura babu mai iya tozarta shi wala muqarriba liman ba'atka babu mai iya kusantar da wanda ka nisantar da shi wala muba'ida liman qarrabta wanda kuma ka kusantar da shi babu mai iya nisantar da shi manzo Allah haka ya je jera addu'o'i summa da'a alaihim bayan yayi haka wannan yabo yake ma Allah yace summa da'a alaihim sannan sai annabi yayi addu'a walam yusbih bil madina kazab min al ahzab wannan riwayar yana cewa babu wani wato gari da sake wayewa ba daga cikin rundunonin nan face da kuma kafirai face Allah ya tarwata su gaba daya illa halakahu Allah uh, face Allah ya halaka su in banda ku yau bin akhab da kuma banu quraiba daga cikin Yahuda. wadanda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa umarni ya tafi ya yage su bayan an gama da yakin al-ahzab wanda wannan yana kama da addu'an da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a yakin uhud wanda yana kitabu at-takhrij kitabu sunnah hadisin 381 sun yi kawanya wa madina sati uku daga nan allah tabaraka ta'ala ya tarwata su wanda yakin da yadda suka nema su yi allah mai tabbatar da shi ba to a nan bisa ga la'akari da yadda labaran da suka zo kana iya gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba sallah yayi a masjidul fath ba iyakar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ce wannan gurin kuma a wannan lokacin ba ba masallaci bane Allah ya addu'a amma kasancewar eh, inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yayi addu'a sahabbai suna ganin akwai wato falala daidai wannan lokaci suna ganin akwai falala me yasa misali me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai addu'a nan da safe ko da rana ko da daddare ba sai yayin shi tsakanin azhar da la'asar wannan shine fahimtar jabi don haka yasa kaga hukumar saudiya take hana a kai ziyara waɗannan gurare din yana daga cikin bayanin bin baz rahimahullah wanda yana fatawa islamiyya juz'i na biyu shafi na 210 ya kirga wuraren da yake sunna ne idan ka tafi madina ka kai ziyara masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin kuba wanda duka wuraren ziyara ne sai ce wa ammal masajidu saba amma masallacin guda bakwai wa masjidul kiblatain da masallacin kiblatain wa gairi hamidul mawafi da sauran waɗannan masallatai allati yuzkaru fi yazkuru ba'd al-mu'allifin fi al-manasik ziyara akwai malaman da suka rubuta littafai suna faɗaitar da akan ziyara waɗannan masallatai din sai ce fala asla li zalika ba shi da asali wala dalila alaihi kuma babu hujja ma akan ziyartar waɗannan gurare wal mu'min wal mashru'u lil mu'min da'iman huwa al-ittiba'u duna al-ibtida' abinda aka shar'anta wa mumini a koda yaushe shine zama mai biyayya ba mai kirkiro wani abu ba saboda aka yasa ka gama ake rufe masallatan saboda kar ma mutane su tsananta wa kansu domin mutum ya kaso ya ci ato ga wurin da annabi ya yi bari in je daidai wannan guri ya roƙi Allah to ba ainihin gurin ne muhimmin abu ba abu na biyu game da wannan hadisin wato shine malaman hadisi musu ittifaki kan ingancin shi ba akwai malaman da suke ganin hadisin bai inganta ba fa amma akwai waɗanda kuma suka inganta hadisin kamar misali al-imam haizami a bitar majma'u zawaid yana babu masjid fi masjid al-fath shine hadisin 2901 yana cewa rijal ahmad shikatun sannan akwai malamin tarihi da ake kiransa a shek sambudi uh, da littafin wafa wafa mujallar na uku shafin 830 sannan akwai Abdulazim al-munziri rahimahullah mai littafin a tarhib wa tarhib ya kawo wannan hadisin yana juzu ilimin shafin 180 kuma akwai muhammad nasiru dinin albani marigayi shi ma ya inganta wannan hadisi yana sahihu targhib hadisi na 1185 so malamai akwai wadanda suke inganta hadisi akwai wadanda ba su inganta shi akwai wadanda suke inganta shi akwai kuma wadanda ba su ba abu na uku shine hatta wadanda suke inganta hadisin nan ba sa kwadaitar da mu akan mutane masu masjidul fati saboda mu je daidai gurin da manzo ya tsaya yayi addu'a mu yi babu wani malamin da ke cewa ai wannan wato ziyarar masjidul fathi li ajli du'a'i fi saboda mutum ya yi addu'a a ciki shi in ka lura da hadisin Jabir bin Abdullah Jabir ya kiyaye lokaci ne bai kiyaye wuri ba ka bi hadisin nan Ya ce illa tawakhaytu tilka sa'a wannan lokacin sai in nufe shi sai in yi nufin wannan lokacin ba in tafi wannan gurin ba so idan aka ce wannan gurin ne kaga wannan falala ce da iyakar musulmin da ya tafi madina shi ya same ta amma idan aka ce lokacin ne ba ai a duniya kowane gari akwai laraba ko kuma akwai tsakanin azhar da la'asar kasu kowa ya samu falala to shi jabir abin da ya mana ishara gare shi ba wai tafiya ba ne. la wato lokacin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a shine muhimmi malamai na cewa ibn taymiya a littafin iktida usratul mustaqim yana juz'i na biyu shafin gari guda arba'in da hudu ya ce laisa fil madinati masjidun yushra'u itiyanu illa masjid quba babu wani masallaci a madina wanda aka shar'anta mutum ya ziyarce shi sai dai masallacin quba fa amma sa'irul masajid falaha hukmul masajid al masajid al amma wato sauran masallatai duk hukuncinsu ɗaya ne da irin masallacin garinku walam ya kusa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kiya ne manzon Allah bai ware wani masallaci a garin Madina yana tafiya yana ziyartar shi ba in ban da masallacin ku ba wani haza kan fuqaha min ahli madina saboda haka hatta malamai sanannu da aka yi a tarihin musulunci waɗanda suka yi rayuwarsu a garin Madina manyan malamai da aka yi la yaqsidu shay'an min tilka al-amakin illa quba khassa khassa ba ta dosar wani daga cikin masallatan nan da suke garin Madina sai dai masallacin ku ba kadai sai ce wa hadal hadis ya'malu bihi ta'ifatu min ashabina wa ghayrihim wannan hadisin Jabir din akwai malaman da suka yi aiki sun yi aiki da shi malamai waɗanda suke ganin hadisin ya inganta sun yi aiki da shi bai ta har raunar du'a a fi haza saboda haka suna suna kiyaye addu'a a daidai wannan lokaci kama nukila an jabir kamar yadda aka samu labari daga jabir jabir yana kiyaye lokaci a tsakanin azhar mai addu'arsa a tsakanin azhar da da sai ولم ينكر عن جابر رضي الله عنه أنه تحرى الدعاء في المكان هذه بيان ابن تيمية يجي بأسامنا باري jabir yana tafiya gurin ya yi addu'a bala yana yin addu'a ne a daidai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'a ne barki sanani wato la'akari yayi da lokaci ba ainihi da wuri ba daga cikin malaman hadisi waɗanda suke suke faɗaitar da aiki da wannan hadisin akwai al-imam bayhaqi kamar da muka ce hadisin yana shu'abul iman a juz'in nabi shafi na 46 al-imam ya yace ويتهرى للدعاء الأوقات والأحوال yana da kyau musulmi ya rika ƙoƙarin neman dacewa da hijaba ta la'akari da wasu lokuta wal ahwali da kuma wasu halaye wal mawaqif da kuma wasu wurare allati yurja fiha al ijaba wadanda ake fatan za a samu za a karbi addu'an ba ba shakka akwai lokuta da suka samu albarka ta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa ammal game da lokuta waɗanda ya kamata musulmai su kiyaye ta wajen addu'a sai ce famin ha da farko akwai ma bainan buhuri wal asuri ni yaumil arbi'a ka rika kokarin yin addu'a tsakanin azahar da la'asar ta ranakun laraba wannan lokaci ne mai albarka ya ce wa minha sannan daga cikinsu akwai ma bai da zawalin shamsi shamsu mai yau juma'a daga lokacin da rana ta bar tsakiyar sama a ranar juma'a ila an ta gruba shamsu har dai rana ta buya saboda an samu sabani game da ainihin daidai lokacin ijaba ta ranar juma'a amma mafi inganci shine kusa da faduwar rana ne bayan la'asar ya ce wa minha daga cikin lokutan akwai addu'a fil ashari ka rika yin addu'a a ƙarshen dare ka rika tashi ƙarshen dare kusa da fitan alhijir wannan lokaci ne wanda ke na da albarka Allah yana karɓar addu'a saboda dukkan su akwai hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan daga cikin malaman kuma akwai al-Imam Qurtubi har yanzu al-Imam Qurtubi a tafsirinsa al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an yana juz'i na 2287 yana fassara aya ta 186 suratul Baqara Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib yana fasara wannan aya al-imam qurtubi yace walid du'a'i awqatun wa ahwalun yakunu al-ghalib fiha al-ijabatu ita addu'a tana da wasu lokuta tana da wasu halaye waɗanda galibi in kai kokari kai addu'a a waɗannan lokutan akasari yace galibi zaka samu ijaba in ji al-imam qurtubi sai ce wa zalika waɗannan lokuta kuwa sai ba da misali sai ce ka sahari kamar ƙarshen dare kusa da fitan alfijir wa waqtil fitri da lokacin buɗe baki wa ma bai bainal azali wal iqama da kuma bayan gama kiran sallah kafin a tada Ya ce wa ma bainal zuhri wal asr min yawmil arbi'ai? haka kuma bayan azahar kafin la'asar tsakanin azahar da la'asar ta ranar laraba yace wa halatu safari haka in kana cikin tafiya wal maradi in baka da lafiya in kana cikin jinya wa inda nuzulul matar lokacin da ruwan sama ke sauka wasu safi fi sabilillah lokacin da akai sahu a za a yaki yace kullu haza ja'at bihi al-athar duk waɗannan da ya kirga an samu labarai da suke tabbatar da ingancinsu wato a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga kenan malamai manyan malamai da yawa magabata sun tabbatar da wannan abin da jabir din yi kamar al-imam al-baihaqi al-imam qurtubi kamar ibn taymiya da da sauransu akwai littafin da aka rubuta fadailul madinatul munawwara wani littafi da aka wani malami ya rubuta dr khalil ibrahim mullah yana magana akan masjidul fatih yace wa huwa ahdul masajid as-sab'a al-ma'rufa fil madinati al-munawwara shi wannan masallaci garbi jabal shar'in yana yammacin dutsen salibi wa huwa al-masjid al-a'la fiha shine masallaci na sama fi shimaliha yana ta arewacin wannan tsauni wa min fada'il hadal masjid daga cikin falalar da wannan masallaci ya samu annan nabi sallallahu alaihi wasallam inda ma kana gazwatul khandaq lokacin da aka taho yakin al yakin da annabi da sahabbai suka tona a zagayen madina da abi fihi alal ahzabi a wannan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a wato akan rundunonin mayaka na kafirai da suka kawo haji الذين كفروا المدينة فاستجاب الله سبحانه دعاءه شاء الله يمشي الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصار الدعاء فيه بعد ذلك مستحبا kaga shi malamin yana ganin addu'a a gurin abin shori illa dai la shakka galibin malaman sunna suna cewa ba ba la'akari da addu'a a cikin masallaci hatta inna ba'd sahaba radiyallahu anhu idza hazabahu amrun an samu wani daga cikin sahabbai idan al'amari ya rikice masa al'amura suka dame shi awwaka lahu dha'iqa ya shiga wani kunci na rayuwa da hayyana alwaqta alladhi istajaba Allah subhanahu wa ta'ala du'a nabiyyi sai ya nemi wannan lokacin wanda Allah ya amshi addu'ar Annabi sallallahu alaihi wa sallam da ciki fada abi sai addu'a daidai wannan lokaci sai addu'a a daidai wannan lokaci kaga ba a wurin ba fa yastajibu Allah subhanahu wa ta'ala lahu sai Allah ya amsa mishi addu'arsa don haka sa yin aiki da wannan hadisi ba laifi bane malamai da yawa sun tabbatar da hakan sai addu'a ranar laraba tsakanin azhar da asar lokacin ijaba ne Allah ka amsa mana wanda yana cikin wato sharhin al-adab al-mufrad na Sheikh Hussein al-Awaisha sharh sahih al yana cikin wanda muhammad nasiruddin al-albani yi magana akai yana cewa ko da shahadi bai yi magana ba in ka lura da hadisin ma za ka gane bare kuma gashi shahadi ya samu fahimta abinda wato lokacin nan da Allah ya amsa ma annabi addu'arsa wanda ke cewa laysal kabaru kal mu'ayyana gani ya kore shi don haka yasa ita wannan sunna ce ta abudiyya in ji albani wato sunna ce ta ibada wato sunna ce yana da kyau ka yi wannan addu'a din ka rika yin addu'a a ranakun laraba tsakanin wato sallar azhar da la'asar lokacin yana da tsari اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محمد sai a ce ka kare ran laraba ai saboda bahaushe ya ce wa juma'a mai kyau daga laraba ake gane wannan kalmar kanta wannan kalma kanta kalma ce ta kafirci don bayan da za a yi ka gane juma'a mai kyau saboda gaibi ne wato kalma ce da take da alaka da malaman duba don haka sha wannan karin magana bashi da kyau haramun eh, suna ganin eh, da yawa saboda ka za su ce maka ga ranar da za ka tashi kuma a sunar mazan Allah babu wata rana da ake tarewa babu ranar da ba a tarewa kuma babu ranar da ba a kaura Allah bai sanya ma wata rana albarka bala lokaci ne wanda ya dace da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ya kiyaye wannan lokaci amma ba ranar ba wannan dalilin ya sa uh, umar da uh, amur bin uh, abdulmul'im wanda ke da littafin a sunan wa littafin yana da muhimmanci wani littafi ne guda ɗaya da yake kirga bidiyoyi da al'adu marasa kyau da camfe-camfe in ka dubi shafi eh, na 297 ya ma kawo kamar bayani akan da yin addu'a da wannan saboda yana cikin waɗanda ke ganin hadisin nan bai inganta ba saboda yana daɗa ya yaƙini da wasu ke da shi game da cewa laraba tana da wata albarka na musamman shi wannan hadisi da muka karanta in ka lura kamar yana nuna laraba tana da wata albarka saboda haka yasa da yawa malami suke yin hadisi don ma su kore wancan shirka da ake mai ita wannan rana din ce akwai hadisi da aka samu game da laraba wanda ba shi da asali ma budi a bishe ne yau mal'arbi a illa kamma babu na, abu da za a fara yin sharar laraba ce wato albarkansa ya cika wato duk abin da ka fara shi a laraba sun zai yi albarka saboda haka za ka ga wani shara'ar sama yana so ya fara ta a wata rana shago zai bude yana so a gaya mata ranar da zai bude lala babu wata ranar da Allah ya ware albarka ya sanya shi babu wanda shi ne abinda al'imam sakawu ya faɗa a littafinsa al-maqasidul hasana al littafi ne da ya rubuta wanda akwai magana ce za a samu wani mutum ya taɓa yi ce mutane su ɗauka magana tana da asali daga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka yi rubuta littafin yana yana bayani ire-iren waɗannan maganganu waɗanda ba su da asali ya kawo hadishin ma budi abi shay yawm al-arbi'a illa tamma duk abin da aka fara shi laraba to wato albarka sa za ta cika ko ko za a samu za a samu isa wato iya wannan abin misali in ka fara gini ranar laraba to za ka iya gama gini in tafiya ce ka fara laraba to za ka karasa za ka isa inda za ka sai ce lam aqif lahu ala ya ce duk iya bincike na banga ga asalin wannan hadisin ba saboda ka hadisin karya ne don akwai hadisan karya da ake kirkirowa saboda ka sa samun kire irin waɗannan littafin yana da muhimmanci to ta nan gefen kenan wato ita laraba kamar yadda muka ce ta yi tsaurin suna akwai waɗanda sun ɗaukaka ta saboda haka ba za a fara wani abu sai a ranar to sannan kuma akwai hadisi da aka samu wanda ya kaskanta laraban har yanzu ne hadisin yawmul Arbi'adi, yawmul nahshin mustabir ranar laraba rana ce ta rashin sa'a mai ci gaba har tashin kiyama da aka ake canfan laraba din wanda hadisin yana kitab al ausar na al-imam al-awrani al-mujam al-awsat yana hadisin 796 akwai ma hadisin abdullahi bin abbas da aka da hadisin da aka dangana ma abdullahi bin abbas al-imam sakawi ya ce wa kullu ha qa'ifa duk kusur, inganta daga manzon Allah ba yana da silsilatu ba hadisi na dubu da da da biyar 1581 don haka insha duk wani wanda zai ga maka laraba tana da wata talala ko tana da wata albarka ko tana da rashin sha'a to ka tabbata wannan ba shi da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam ibn al a littafin majmu'u fatawa wa rasail a juzi na tara shafin ɗari biyar da goma sha ya ce asali larabawa a tarihi suna da camfi suna camfin abubuwa da yawa suna camfi da tsuntsu suna camfi da lokaci suna camfi da mutane ba haza mina shirki ya ce wannan camfin ko shirka ce kama nabi sallallahu alaihi yadda annabi ya faɗa camfi shirka ne wal insanu idza fataha ala nafsihi babu tashawur idan mutum ya bude ma kansa kofar canfi baqat alaihi dunya to duniya za ta ta gare shi wa sara yatakhayyal kullu shay'in annahu shay'un duk wani abu da ya gani sai ya canfe shi idan canfi ya shiga rayuwar mutum hatta innahu yujadu nasu idza asbaha wa kharaja min baytihi thumma qabala rajulun laysa lahu illa aynun wahida tasha'a mutum ne ya fito daga gida yana fitowa sai abu haɗu da mai ido ɗaya shi ko asali mai canfi ne sai ce aliyan ma yan musu'in ce aliyan ma yan musu'in wannan rana ce mummuna wa aka laka doka na kudin dama ya buɗe shago sai kulle Ba ya yabe ba zai ci gaba da ciniki ba walam ya ko ba zai saya ba ba zai sayar ba shi ne ibnu usaymin ya ce wal iyadu billah wa kana sha abu bi yawmil ardiya. ya ce tun a zamanin jahiliya larabawa a waɗanda suna canfi da ranar laraba wa ya kudu yana cewa ina ku yau munashin wa shi'un rana ce marasa saboda aka yi sa za ka ga musamman laraba da ta zo a watan safa wanda shi ake kiranta larabgana shi ma kafirci cewa akwai wata musiba da ake saukarwa a wannan rana wanda ba shi da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa minhum man yatasha'am bi shahr shawwal a zamanin da akwai larabawa da suke canfi da watan shawwal da haka ba sa aure ba a aure a watan shawwal la siyama din Sau da haka Aisha Allah ya kare yadda ta gare ta Aisha ta warware wannan canfin da larabawa suke yi Ta ce ai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi aurenta a watan shawwal ya aure ta wa bana biha fi shawwal kuma a watan shawwal ta tare an daura auren a shawwal ta tare a shawwal fa kan shi shine sai Aisha tana tambayar sauran mata tana shi da wannan tana cewa ayyukun da kana akba inda kumil waye cikin ku tafi sa'a fiye da ni ni da aka bata canfi dalili na kaga an bata canfi ta dalilin ta ta dalilin ta annabi ya warware wannan canfi da larabawa suke yi hadisin yana sahihu muslim shi ne ibn ne ce lahad wallahi babu wata cikin matan annabi da ta samu sa'a kamar aisha a sai ce almuhimmu babban abu a nan shine inda tasha'u ma yabghi lil insani Allah ya qara lahu ala al karka yadda ka bude makanka kofar canji duk abin da ya shafi canji karka yadda da shi da ka bude shedan ya samu yanda zai mallake ka Allah ka tsare ku li'annahu yankadu alayhi aisha فالواجب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واجب شيء كي كوي دمنظم الله حيث كان يعجبه الفعل نعم النبي صلى الله عليه وسلم من شعوى آرشي عند آرشي أبناء الخير wannan manzo Allah wato yakan sha'awar sa akwai hadisai akai kamar sahih bukhari sahih muslim amma abin da ya shafi canfi manzo Allah yana hana mu ya kuma tabbatar ma shirka ce ya faɗi wannan littafin shafin fathul majid shine al-qawlul muhit uh, littafin sa shaku kitabin tauhid a mujallar da bishafin 39 abu na biyar wato shine yana da kyau mu kiyaye addu'ar canfi domin canfi na da haɗari yana shiga ran mutum kamar yadda abdullahi bin yake faɗa yana cewa shaidan yana kokarin ya cusa canfi a zuciyarka amma duk sha'ilin da shamsin ne ya shigo ranka to ka yi ƙoƙari ka yi riko da addu'ar mazan Allah da farko ka sani annabi ya a akan canfi ya zo a hadisin abdullahi bin amri mazan Allah ya ce man radat futiyara man min hajjin faƙar asharata duk wanda canfi ya sa ya fasa aikata wani abu to wannan mutum ya shirka domin idan ka gama gidan gida maimakon ka tare laraba shikar laraba din na faɗin jin ana ta magana a kai bari dai shi alhamis to kaga can ya ana ka tarewa a laraba to wannan fasa wanda kai manzon Allah yake kai shirka Allah ta tare mu shi ne shi sahabbai suka ce ne ka fara haka ya rasulullah sai manzon Allah ya ce an yakula ahaduhum duk sa'ilin da wani tunanin can ya shigo ranka sai kai wannan addu'a Allahumma la khaira illa khairuka wa la khayra illa khayruka wa la ilaha ghayruka duk sa'ilin da can ya shigo kai wannan addu'a kana yi Allah zai kawo shi hadisin yana musnad al-Imam Ahmad yana silsilatu sahiha hadisi na 1056 da kuma sahihu jami'in sabiyar hadisi na 6264 Eh, don haka ibn hajar ya ce wannan ya tabbatar da cewa canfi ba karamin abu bane inna ma da zalika shirkan li itiqadi anna zalika yadliku nafsan aw yadfa'u dhurra me yafa aka ce canfi shirka ne saboda kana tunanin abin da ka canfa din nan a dalilin sa za ka samu wani alkhairi ko kuma za ka guje ma wani sharri to kaga babu mai kawar da sharri ga dan adam sai Allah babu mai kawo alkhairi ga dan adam wato sai Allah fa ka'annahum ashraku ma Allah ta'ala saboda kai ce zaka tare laraba me yasa me yasa zaka tare laraba laraba ke bada alkhairi ko ko Allah Allah shi ke sanya alheri a gida shi ke sa albarka a rayuwar dan adam shi ko Allah nan yana nan litinin talata alhamis juma'a asabar lahadi kaga me ne cewa sai laraba me dalili ba za ka taba samun wannan hadisin manzon Allah ba wanda ya zo cikin sharhi na sunan sunan ibn majah na al-imam suyuti shi ma ya tawatar a kai yana juzi na farko shafi na goma haka nan sharhin sunan abi dawo aunin ma'bud mujalla na goma shafi na 405 da kuma lil mawtar na imam shaukani ya kawo wannan hadisin wato man raddat tiyara min hajatin faqad asharaka duk wanda ya fata aikata wani abu don canji to ya yi shirka da Allah ko ta'ala to mutum ya kudurta cewa akwai wani abu da zai iya amfani da shi ko ya cutar da shi yayi yayi ya kudurta cewa abin yana tasiri wannan shirka ce kun ja'alu laha atharan fil fi'li wal ijadi a cewar al-imam an-nawawi shi ma yayi magana akai ga sharh sahih muslim juzu'i na goma sha hudu shafin gari hudu da saba'in da ɗaya saboda mutum ya sanya wani abu yana iya samar da alkhairi sabanin Allah subhanahu wa ta'ala haka ibn qayyim jawziya a littafin mustaqbal dari sa'ada shi ma ya magana akan canfi yana mutar da na shafin dari hudu da goma sha ɗaya wa man imtana'a biha amma azama alayhi faqad qara'a bab ash-shirk bal walajahu wa bari'a min at-tawakkul 'ala Allah duk mutumin da ya riga ya karbi canfi to wannan yayi ban kwana da tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala ya bude ma ko ya bude ma kansa kofa ta tsoron wani Allah tsoron wani wanda ba Allah haka ne al-Imam Minawi Faidul Qadir mujallad al da 342 haka nan Sadiq Hasan Khan al-Litaf al din al-Khalis eh, mujallad al da 142 ba da sun yi magana akai suke cewa idan har ka yarda da canfi to ayan nan ta suratul fatiha dama ba ka tare da ita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai muke bauta kuma taimako dai wurin ka kawai muke ba. don haka wanda duk ya yarda da wannan to shi da canji babu babu mahada amma idan mutum ya dogara da ire-iren waɗannan abubuwa da mutane ke faɗa zai rabu da tauhidi a waye gari mutum ba shi ba Allah bai masa ba Allah ka tare mu eh, wa asmina inji ibnu eh, ibnu al-usayn sharh fath al-majid al-qawl al-mufid yace wal asmina la dakla laha fi ta'khir lokaci gaba dai a sunnar manzon Allah ba shi da tasiri a rayuwar dan adam lokaci gaba dai ba shi da tasiri a rayuwar dan adam lam yaj'al shari'u sababan Allah bai sanya wani lokaci ya zama sababi ba la bi wahyihi wala bi qadrihi fa innahu duk mutumin da ya yarda da wannan yana ne zama mushriki saboda haka ko da za ka yi addu'an nan tsakanin azhar da la'asar kana yin sa ne saboda me saboda koyi da manzon Allah ba wai domin laraba din ba ba kuma domin azhar da la'asar ba la ai akwai azhar da la'asar a kowace rana me yasa ba a yi ba sai aka yi wannan addu'a a ranar laraba saboda dai koyi da mutum Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine amma ba dan albarkan ita laraba din kade ba babu wata albarka da Allah ya sanya mu ita wannan rana sama da sauran ranaku wanda har za ka yi addu'a a ce an karba wa hada min ba'di mudawa bid'a bi bid'atin yana cewa tamfar ne mutum yana kokarin magance bid'a ya dauko wata bid'a kana kokarin kawar da wata damuwarka sai zama ka dora ta akan wata damuwa abu na shida wato asali abin da ya tabbata ma a sunan annal sallallahu alaihi wasallam ita laraba wato ba ta da babu rashin sa'a a cikinta ga waɗanda suke ɗaukar laraba rana ce da ba a wato ba a samu sa'a a ciki akwai hadisin al-Imam Muslim wanda yazo a babu ibtida'il khalqi wa khalqi Adam alaihi salam shine hadisi na 2789 hadisin Abu Hurairah yace akada rasulullahi bi yadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannuna inji Abu Hurairah sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace khalaqallahu azza wa jalla at-turbata yawm as-sabt Allah ya halicci turbaya a ranar asabar wa khalaqa fiha al-jibal yawm al-ahad Allah ya halicci duwatsu a ranar lahadi wa khalaqa shajara yawm al-ithnain Allah ya halicci itatuwa da tsirrai a ranar litinin sai mazan Allah ya ce wa khalaqa al-makruha yawm al-thulatha sai Allah ya halicci ababen ki a fassara guda don akwai wadanda suke fassara al-makruha anan ba wai abin ki ba Allah ya halicci ababen ki na duniya gaba ɗayansu a ranar talata saboda duk abin da ranka bai su Allah shi ya tsara shi babu wani abin da ke aukuwa a duniyan nan ba tare da cewa Allah ne ya hukunta shi ba ranar talata Allah ya tsara abubuwan da ranke yi sai manzo Allah ya ce wa khalaqan nura yawmal arbi'a Allah ya halicci haske a ranar laraba sai shi kaga laraba da rashin sa'a ba kuma da alaka inda a ce ma karin magana sun mai da shi kan talata a ce juma'a mai kyau daga yaushe za a gani a ce daga talata yana rashin sa'a to idan ka samu sa'a to daga nan wa barsa fi haddawa yawm al Alhamis, ranar alhamis aka warwa a dabbobi kam na duniya abinda zai baka sha'awa wato shi ne ka sani cewa annabi adam kamar yadda mamman Allah ya faɗa تلقى آدم عليه السلام بعد الأصل من يوم الجمعة سيأران الجمعة الله أن النبي آدم أران الجمعة ما باين لا أثر سيما الله يكي في آخر الخلق wanda يعني نامك حتى تورو sauro محلين تنسكاهم halittarsa kafin aka yi dan adam duk halittu Allah ya gama su an halitta shi ran juma'a juma'a ma a ƙarshe bayan la'asar sai manzo Allah ya ce fi akhiril khalqi yana cikin na ƙarshen halittun Allah fi akhir sa'atin min sa'atil juma'a aka halitta shi a sa'ar ƙarshe daga cikin sa'o'in wato juma'a fi fi ma bainal asr ila al-layl tsakanin la'asar zuwa shigowar dare wannan inda ma a ce mutum zai ce to akwai wata rana wanda take babu sa'a cikin sai ce to talata ne ko amma duk da kashe malamai suka ce wannan tsarin halitta ne da Allah ya yi ba wai haka ranakun suke a yau ba yana gaya na ranar da ya fara wani abu ranar ranar litinin aka fara wani abu ranar talata aka fara wani abu amma ba wai haka ranakun suke har zuwa yau ba wanda ya zo cikin ikmalu ikmalul eh, muhrim na muhammad bin khalifa al-ubbi mujallar da uku shafi gari da tishin da uku ya ce al-muradu bil makaruhi al-mu'lim duk abin ke cutar da ran dan adam Allah ya tsara shi ne a talata wala yansahu min khalqihi fihi ihtisasu wuqu'ihi ba wajen an ce an tsara abubuwan da rai bai so a ranar talata yana ba da cewa duk talata haka take ba an fara wannan abin ne a ranar talata baya nuna cewa talata haka nan take har zuwa yau wanda malamai sun ba da misali a nan da cewar inda a ce rana ta sashen rana za a gane rashin sa'a to sai a ce talata ce ko? to alhali kuma ba hakan ba ne tarihi ya nuna cewa a shekara ta goma sha ɗaya daga hijirar manzon Allah aka yi mubaya a masayidu na abubakar a akul'amma mubaya'a ta gaba ɗaya musulmi mubayar da aka yi musulmi na abubakar yau musulata a ranar talata aka mara min gadi wa fati rasulillah manzon Allah ya rasu washe gari aka yi mubaya'a ga sayyidina abubakar kaga kenan da sahabbai sun dauka ai kowace talata akwai rashin sa'a da ba a yi mubaya'a ga sayyidina abubakar a wannan ranar ba kaga sahabbai su wannan ba su da wannan fahimta sannan malamai suka ba da misali da labarin da ibn kasir ya kawo a littafin al-bidayat wa nihaya yana tuzi na bakwai shafin talatin da daya bayan sannan abubakar ya yi mulki ya shugabanci musulmai allah ya kawo sa ya rasu allah ya kara masa yarda to sai ibn kasir yake magana akan sayyidina umar wa fiha waliya umar ibn al-khattab sayyidina umar aka ba shi shugabanci hijira na shekara goma sha uku saboda iyakar shekara biyu sayyidina abubakar ya yi na shugabanci ya shi sayyidina abubakar ya karfi shugabanci hijira na shekara goma sha ɗaya ya rasu a hijira ta goma sha uku a wannan shekara aka wato aka shugabanta da sayyidina umar bin khattab radiyallahu anhu shi kuma fa a wace rana aka bar mu baya yawon sulasa ranar talata Kaka sai na abubakar ranar talata sai na umar ranar talata sai na umar an masa baya wato watan juma'a da al'afira a ƙarshensa abinda ya rage watan ya mutu shi shine kwana takwas to wanda ya nuna masa abai ba sa la'akari da waɗannan kwanaki da annabi sallallahu alaihi wasallam yi magana ta wajen halittar Allah a matsayin cewa za a yi aiki da su in an ce ranar laraba rana ce da Allah ya halicci haske baya nuna cewa duk abin da ka fara laraba akwai haske na an fara haske halittarsa a ranar laraba baya nuna kowace laraba akwai haske baya nuna haka saboda haka sahabbai ba wanda ita ce fahimtar su ba to amma idan ka tarar da miyagun malamai za su yi kokarin amfani da wannan da su duki hankalinka so da ka ce in za ka tare tare laraba ranar da aka halicci haske Allah ka tare to mu karanta a jishi na gaba حدثنا علي بن المديني عن خلف عن خلف بن خليفه الاشجعي قال حدثني حفص بن عمرو الانصاري ابن اخي انس عن انس wato hadisin Anas bin Malik Anas ya ce kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina tare da annabi fa da rajulun sai wani mutum yayi addu'a Anas yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga wani mutum yayi addu'a fa kana sai ce ya bati as-samawati ya wanda ya kirkiro halittar sammai ya hayyu ya qayyum ya rayayye ya mai tsayuwa da kansa inni as'aluka ina roƙonka wa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace musahabbai atadruna bima da'a shin ko kun san da me meye wannan mutumin yayi addu'a wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wannan rayuwa take hannunsa da'a da Allah bismihi allazi ya kira Allah da sunansa wanda iza du'iya bihi ajaba idan an kira Allah da wannan sunan Allah yana amsa hadisin yana sunan abi dawud yanda ya tawo sunan abi dawud anas yace kuntu jalisan ma'a rasulillah na kasance ina zaune tare da manzon Allah fil halqa a majalis muna zaune a majalis wa rajulun qa'imun yusalli wani mutum sai ya shigo yana sallah kaga kenan tana yi wa tariyatul masjid falamma raka'a wa sajada lokacin da ya gama rukuninsa, ya yi sujuda jalasa wata shahada ya gama sallar ya zauna ya yi tahiya sun da ashe ya yi addu'a kaga har an ji addu'an ya yi ta da ƙarfi sai ce Allahumma inni as'aluka ya Allah ina roƙonka bi anna laka alhamda la ilaha illa anta saboda yabo ya cancanta ne gare ka babu mai cancanta aboka masa in ba kai ba al-mannan ya badi as-samawati wal ardi wato almannan Allah kai ke da damar yin gori don babu mai iya babu mai damar yayi gori ga kowa in ba Allah ba ya bade a samawati wal ardi ya wanda ya ƙirƙiro halittar samai da ƙasa ya zaljalal wal ikram ya mai ɗaukata da yawan karimci ya hayyu ya rayayye ya qayyu ya mai tsayuwa da kansa inni ka ina roƙonka fa kala rasulullah sai manzo Allah yace atadruna bima da'a shin ko kun san abinda mutumin ne ya addu'a da shi fa kala suka ce Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzo suka fi sani kala sai manzo Allah yace wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa laqad da'a Allah bismihi al-azim lalle ya kira Allah da sunansa mai girma alladhi idza du'iya bihi ajaba wanda idan an kira Allah da wannan sunan Allah yana amsawa wa idza su'ila bihi a'fa kuma idan an roke shi da wannan suna Allah yana bayarwa hadisin yana sahihu abi dawud hadisi na 1494 so kaga in kana neman ismul a'zam da zaka roki Allah gashi nan sahabbai ba sa ba sa ruwa sahabbai ba su ruwa duk alheri sun karanta da Allah ka sa ruɗe rigewa wato wannan hadisin yana nuna cewar bayan ka kiyaye lokaci na ijaba kuma ka kiyaye kalmomi na samun ijaba saboda wannan yana koya mana akwai wasu kalmomi waɗanda idan mutum ya rike su zai samu ijabar Allah amma hadisin jabir fa akwai wani lokaci wanda in ka yi addu'a za ka samu ijaba shi ne bayan mu bai haƙi a cewa mu rika neman mu rika rike ire-iren yanayi kamar misali kalmomin nan da Allah ya ba labari muna da bukata sai mu dauki wannan addu'a sai mu haddace sai mu yi wannan addu'a kaga mun kiyaye wata kalma da aka bamu labarin wani ya faɗa ya samu ijaba kuma idan mu ma mun faɗa Allah zai amsa mana hadisi na ƙarshe حدثنا يحيى بن سليمان بن نضلة قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال أخبرني أمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير وأن أنا كرس أبو الخير بابا الخير أما بأسنا سنة جبل سنة مرشد بن عبد الله مرشد بن عبد الله اليزني في أجل كرا أبو الخير بابا ليس أي موسى الكنية لهذا أنه سمع عبد الله بن عمرو يا عبد الله بن عمرو الشهابين ينا بعد الأباري yace qala Abu Bakr radiyallahu anhu lin nabi sayyidina abubakar yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam allimni du'a'an ad'u bihi fi salati ka koya min wata addu'a da zan rika yi a sallana qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kul ka rika yin wannan addu'a اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا يا الله للي نازل من شيرينا ظالم mai yawa. wala yaghfiru dhunuba illa anta kun babu mai gafarta dhunubai face kai faghfir li min indika maghfiratan ka gafarta min ita wata gafara daga wajenka wato gafara da nake nema daga wajenka innaka antal ghafurur rahim lalle kai ne mai yawan gafara kai ne mai yawan jin kai wannan hadisin muttafaqun alayh yana sahihu bukhari al-imam bukhari ya kawo shi a wani babi da ya masa suna afdalul istighfar afdalul istighfar wannan shine kalmar istighfari mafi falala me yasa ya kira wannan kalmar mafi falala saboda sai na Abubakar aka koyar ma kuma wannan kamar yadda muka faɗa a baya ya nuna mana cewa ita addu'a ba iya larabci ne inda iya larabci ne sai na Abubakar ba zai nemi annabi ya koya mana saboda tuni ba larabci ne ashe addu'a tana da buƙatar ƙwarewa wajen sanin kalmomi domin ba kowace kalma za ka faɗa ma Allah ba ka yi laifi ba to in musura ba ma Allah ta barka wata alama hatta sarakuna da masu mulki in za ka je gaban su sai kayi lissafin kalmar da za ka faɗa don ka tira to bari Allah mahalicin kowa da komi Allah tabaraka ta'ala idan za ka roƙe shi kana buƙatar kiyaye kalmomi kar ka zama mai laifi gare shi to babu wanda ko ya fi mu kiyayewa fiye da manzon Allah ba wanda yake mu sanin Allah kamar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka sai na Abubakar zai ce ya Rasulullah koya min addu'a idan sai na Abubakar zai ce manzo ya koya mar addu'a wallahi ni na dade ina faɗin wannan kai wani ilimi ne da kai da za ka rubuta a tsara addu'a ka ba wani wani ilimi ne da kai yaya za mu tsara makanmu addu'a a kan shi sa al'imam ahmad yake ce shi a fahimtarsa ba za ka taɓa yin wata addu'a ba shi ta manzon Allah ba ka da iko ba ka da ikon tsarawa don duk abin da kake nema yana cikin addu'o'in manzon Allah kana neman gida kana neman mata kana neman arziki duk abin da kake so in ka dubi hadisan manzon Allah addu'o'in sa zaka ga ga addu'an da ta dace sai ka dauka kawai kai zuciyar ku kuma Allah ya riga ya sani sai na abuka da ya roke shi sai manzon Allah ya ce to ga addu'an da zaka yi wanda yasa eh, al-Imam Bukhari yace afdalul istighfar wato yana magana akan mafi falalan ishki fari sai kawo addu'ar sayyidina abubakar sannan eh, al musulunci muslim shi ma ya kawo shi yana babu istihbab fadl sauti bi Shi ne hadisi na biyar. manzo Allah ya koya masa na ka nemi gafaran Allah bai ce ka roki duniya ba sai na ya ce koya min addu'ar da zan yi a sallah sai manzo Allah ya koya mar neman gafara domin idan ka samu gafaran Allah duk ni'imar da baka ma san ka ba Allah zai baka kaga hikimar kina saboda haka manzo Allah bai koya mar ka roki kaza kaza sai ce ka nemi gafaran Allah kuma gafaran Allahumma inni zalamtu nafsi kai ikrari ma Allah ka cuci kanka wato Allah da zalunce ka ba ka zalunci kanka ka yi laifi laifin ma ba kaɗan ba ka nuna kai mai laifi ne zulman kasiran wala yaghfiru dhunuba illa anta kuma kayan da babu mai gafarta laifi sai Allah sannan sai ka ce faghfir li min indika maghfiratan innaka antal ghafurur rahim idan har ka samu gafaran Allah to duk ni'imar da kake nema da wanda ma baka san ba Allah zai baka a duniya da lahira Allah ka gafarta mana laifukan mu Allah ka sha muna cikin masu cimma ni'imar da ka tana da mu bayan a duniya da kiyama اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك